Bankin Duniya ya bayar da kuɗi dala Amurka miliyan biyu domin fara aikin gyaran wuraren da suka samu matsalar zaizayar ƙasa a sakamakon ambaliyar ruwan bana a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. A nan jihar Niger dai kwalbatoci da magadojin da ke kan hanyar motoci da dama ne suka ruguje a sakamakon ambaliyar ruwan sama a wannan shekara. Alhaji Salisu Dahiru shine shugaban shirin nan na kula da zaizayar ƙasa a ƙarƙashin ma'aikatar muhalli ta Najeriya ya ci a yanzu haka ma sun gama haɗa hotunan da ke buƙatar kulawar gaggawa a sakamakon matsalar zaizayar ƙasar a nan jihar Niger kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Yanzu sun fara shigan biya ma zan ce kuɗi miliyan biyu ta dala suka bada amma da zaran an gama wannan taswira duk kuɗin da ake bukata na yin aikin domin a fara aikin a gama ba wai a yi rabi da rabi a sannan a tsaya ba duk kuɗin da za a yi idan aikin nan zai buƙaci dala miliyan goma ne bankin duniya za ta bada in ta kai dala biliyan eh, miliyan ashirin ko hamsin insha Allah a bankin duniya za ta bada wannan kuɗi domin kuɗin nan suna nan a ajiye an yi tanajin su aiki kan an fara tun da wannan a gani a ƙasa To ai wannan ma gani a ƙasa ne tun da an zo ne aka nuna masa cewa kafin a yi wannan design sai an yi amfani da kamar jirgin sama kenan mai sarrafa kansa mai ɗaukan hoto to ya ɗauki hotunan waɗannan wurare kuma da waɗannan hotuna shine za a tsara wannan taswira kaga an fara aiki a ƙasa. Alhaji Salisu Ɗahirin dai yana magana ne a wata ziyarar da suka kai wa gwamnan jihar Naija Alhaji Abubakar Sani Bello domin bayyana mashi halin da ake ciki a ƙoƙarin gyaran wuraren da suka samu matsalar zaizayar ƙasar. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce gwamnatin jihar Niger na ƙoƙarin kai ɗauki a wuraren da zaizayar ƙasar ta shafa inda ya ce a yanzu haka ma sun bayar da naira miliyan ɗari biyu daga cikin naira miliyan ɗari biyar da za su kashe a sakamakon wannan matsalar kamar yadda ya yi ƙarin bayani. That one needs and that one needs Ya ce zaizayar ƙasar da aka samu a garin Rafin Gora da ke yankin Kwantagora mai girma ce, akwai buƙatar ɗaukar matakin gaggawa kuma akwai buƙatar gwamnatin tarayya ta ƙara sanya hannu a kan Rafin Gora. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.